وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa أولا ساتيا safiya ta ranar أكو نمو uku ne ko uku hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta biyu da da ashirin daya kamar yadda a watan Ramadana muka yi alkawarin cewa insha Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi a matsayin koren sallah wato littafin sifatin zaujatin saliha sifofin mace ta gari in taimakon Allah kamar yadda aka tsara ga shi Allah ya nuna mana wannan rana insha Allah ku za mu fara kuma za mu tashi a darasi ne na bakwai don a watan Ramadana mun yi darussa guda shida a cikin littafin kafin mu shiga cikin littafin ko mu ci gaba da darasin da farko ina yi mana barka da sallah ko barka da shan ruwa taqabbal Allah minna wa minkum salihal a'mal dan abin da muka gabatar Allah ta'ala ya amsa mana Allah ya sa muna cikin waɗanda aka yanta su daga cikin gidan wuta zuwa aljanna sannan yana da muhimmanci mu ja hankalin junan mu ko da a takaice ne dai shi watan ramadana wata ne da ake koyon ayyukan alkhairi wanda ake fatan ka ci gaba da yin a bayan ramadana ba ma haka ba ana fatan ka haɗu da allah ne kana kan irin waɗannan ayyuka ne annabawa da manzanni sun rinka yi ma yayan mutunci da addinin musulmi da riƙe addini da riko da shari'a ba tare da tsaga kafa ba ko tsagaitawa har zuwa haduwa da Allah mara hukun sani domin suka ce da su fala da mutum da illa wa an kan ku yarda ko da wasa mutuwa ta riske ku ce kuna cikin musulunci duk ana yin shi da kuka inda na yi duk wanda Allah ya azurta shi da irin wannan to Allah ya azurta shi da abin da yawan gaske domin wannan shine abin da Allah ya aiko da manzanni manzanninsa ya saukar da littattafai domin sa kuma waɗannan manzannin suka tsayu akan haka har suka koma zuwa su to daga ciki akwai abubuwan da ya kamata mu ba muhimmanci a bayan kowane aikin farilla galibi Allah madaukakin sarki yakan jona ka da wani aiki na nazila irin duk wani ibada duk wata ibada yawanci da Allah ya ce ga ta wajiba dakatar ka tatta yakan tona da nafila kuma irinta a tare da ita ba don komai ba sai don na farko ne rahamar Allah da suke da yalwa Allah ta'ala baya so ya ga wani ya shiga wuta sai dai idan mutum shi ne kokarin kai kansa gidan wuta da kansa ma ya fa'adu Allah bi adabikum in shakartum wa amantum sannan abinda nake nufi shine shi aikin da'a yawanci wa na wajibai duk wanda aka samu to ba ka rasa dan adam da kurakurai da gajiyawa a cikin shi sa za ku ga idan muka yi sallah muna idar da sallah ta wajibi za ka ji abu na farko da Allah subhanahu wa ta'ala da mu shine mu nemi gafarar Allah mu ce astaghfirullah asal astaghfirullah da ta kai aikin da'a amma kuma kake neman gafara dalilai ne masu yawa na farkon su ne shi istigifari arin arziki ne na duniya da lahiyar istigifari ba sai mai zunubi kadai yake yin sa ba istighfari yana ƙara arzikin duniya Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as alaikun 'alaykum mijrara kuna yawan istigifari za ku samu ruwan sama mai yawa kun samu ruwan sama mai yawa ko arzikin ku da abincin ku zai yawaita wa yusliku fi amwali istighfari na ƙara dukiya wa yusliku fi amwali wa banina ku da ƴaƴa ko haihuwa ne mutum bai samu ya lizurci istighfari Allah zai ba sannan ya isa istighfari girman matsayi a wurin Allah ta yanda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa idan ya ɗauke annan sulasula a cikin mutane idan annan sulasula yana cikin mutane to Allah ba zai musu azaba muna fahimta idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin mutane to Allah ba zai musu azaba sai Allah ya nuna cewa kuma idan Allah ya ɗauke annabi sallallahu alaihi a cikin mutane to abinda kadai zai hana Allah ya musu azaba shine idan suna cikin istighfari ما كان الله ليعذبكم وأنت فيهم وما كان الله معذبكم وهم يستغفرون Allah ta'ala ya ce Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin sannan ya ce Allah ba zai musu azaba ba alhalin suna neman gafarar kun ga wannan ba karama al'amari ba me nake so in ce shine bayan sallolin farilla akwai salloli raka'o'i goma sha biyu na nafila hadisin da na Aisha wanda annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan rawatib sunanin rawatin na bilbilin da ake yin su tare da sallar farilla to a gina masa gida a gidan aljanna yana jira kun ga wannan nafila ne haka nan zakka da Allah ya wajabta zakka kuma sai ya sunanta mana sadaka to haka nan abin yake da aka farlanta aikin haji sai aka sunanta mana mene yin umara to haka watan ramadana yake saboda akwai mutanen da a watan ramadana sun sakaci sun aikata wasu laifuffuka waɗanda suna da buƙatar cike gurbin sannan da ƙara samun matsayi a wurin Allah shi da Allah sallallahu sai wasallam mana yin azumi shida a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki na shawwal hadisin abi ayyub al-ansari mutumin madina abi ayyub al-ansari yake cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man sama ramadana duk mutumin da ya azurci watan ramadana mace ko namiji sun a musikan mai shawwal sannan ya zo ya azurci kwanaki shida a cikin watan shawwal kana tafiya mujahar wannan yana da lada kwatankwacin mutumin da ya yi azumin shekara guda ɗaya cur ba tare da ya sha ba a wani wuri annan kula kuma ya fede mana hadisin da kyau ya ce ai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsali Allah ya ce duk wanda ya zo da aikin lada mai kyau guda ɗaya to yana da kwatankwacin ta guda goma ramadana kuma kwana talatin in ka yi talatin so goma zai baka ɗari uku in ka yi shawwal guda shida ne in ka yi shida so goma zai baka sassin in ka ɗauko ɗari uku can ka haɗa da wannan sittin ɗin zai baka adadin kwanakin shekara ɗari uku da sittin kuma wannan ba ƙaramin alkhairi ba a da wannan nake jan hankalinku musamman kuma ta ku gaggauta rama abinda ake bin na azumi domin hadisin ya nuna cewa sai ka gama ramuwa za ka ke shi da shawwal shi ne abin da nassin hadisin a karara ya nuna duk da akwai malaman da suke da fahimta kamar shan nafin eh, a saidi suna da fahimtar babu laifi idan an fara yin shawwal amma na karanta fatawar shek abdulaziz ne ba da shek muhammad bin nasir ne albani da shak muhammad salih al-husaymin dukkan sun tafi a kan cewa baya halatta ka fara sun ta shawwal sai ta kammala rabuwan watan ramadan saboda hadisi ya ce ne man sama wanda ya riga ya azinci ramadan wanda ku ake bin shi ramuwa bai kare shi niyyar ramadan jama'a kun fahimta saboda haka ina kiran ku da ku gaggauta yin azumin wannan kwanaki shida na shawwal ya halarta a yi su a jere tun daga ranar washe garin sallah ranar yawon sallah mutum ya jona ya miƙe da laifi ba saboda ita sallah karama kamar yadda kuke cewa ana yin azumi kwana ɗaya bayan amma babban sallah ne sai bayan kwana uku sannan ake fara bayan ayyamu ta shiri amma ita karamar sallah ana iya fara azumi kai tsaye daga gama alayyar halin ne ko da mutum bai fara daga an yi sallah da kwana ɗaya ba a dai yi gaggawan farawa saboda yin rigegeniya a cikin aikin alkhairi siffa ne na musulai don Allah ya ce wa sarihu ila mafiratin da rabbikum sannan kuma abu na biyu shi shine a waɗannan numfarfashi da kuke gani a jikinku da wannan lafiyar da muke ji a jikinku da wannan lokacin da muke ganin Allah ya bamu wallahi jari ne da ya bamu bai kasuwancin lahira da su jari ne da su ake kasuwancin lahira idan mutum ya amfani da lokacinsa da lafiyarsa da iliminsa da abin da Allah ya bashi wurin bautan Allah to wannan ya ci riban wannan nihima da Allah ya ba kenan wata rana za ku rasa waɗannan nihimomi ko mun ko mutu zo to mu yi amfani mu ribace wannan daman da Allah ya ba mu gabanin su ce mana kwanakin sallah sun riga sun shuɗe ba sai ne magana a kansu ba ina ga maganar da na yi a cikin ramadana ya wadata za mu shiga cikin littafin insha Allah ta'ala mu karanta abin da ya sawwaka kafin gobe ban yi alama a wurin da muka tsaya ba amma na zan tashi a wurin da na tabbatar an riga an yi a baya don na ga gaba ne mai kyau kuma na san na kun san inda ka faɗa ya ɗanyi nisa ne ya yi ba amma dai kika ce wa ƙwadin في هذا وقد جاء في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم to haka ne bari mu koma inda malam Usman ya faɗa sai mu tafi da a yi zanto kan muraja duk da yana da dalila farkon darasi na shida ne dai inda za mu yi amma dai za mu yi shi dan ya gani malam ce wa awwalu ma abda'u bihi ma ja'a fi surati nisa shafi na sha biyu a irin buku na ban san ku duk ɗaya ne to shafi na sha biyu kin gan shi paragraph na kusa da ƙarshe بعيد المكان إلى الواقع ما ليش وأول ما أبدأ به abu na farko da zan fara da shi na siffofin mace ta gari shi ne ma a cikin surar nisa abin da ya zo a cikin surar mata kusa Allah ya girmama kuma mata ya yi muku suratin nisa uku ba mana suratin rijal ba haka ne Allah yana girmama mata sai dai su ne ba su girmama kansu Allah ya sa ku riko da asiri don ku gode ma wannan girmamawa yace fi zikri sifatin zawjati salihah abin da zo a cikin surati nisa'i da ya ambaci sifofin mace ta gari su ne abin da zan fara da su a wasiya ta menene abin da zo a cikin surati nisa din malai ce tsadar Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka ya faɗa a cikin suratul nisa yace fasalihat don haka nan mace ta gari qanitatun mai kankan da kai hafizatun mai kiyayewa lilghaibi daga abin da ya koyu bima hafizallah dangane da abin da Allah ya tsari. wannan siffan mace ta gari kenan yace laqad ata hazal juz'u min al-aya hakika wannan yanki na wannan aya ya zo alama jami'in umur yangane da a matsayin matattaran al'amura in hazal bab a wannan babi wannan gaban ayan ya tattara abubuwa masu yawa da ya kamata a san su a babin siffofin mace ta gari wa tawaba bi sannan kuma ya game da hujjoji da dalilai wajen jam'i da kuma abin da ya tattara na kulla sifatin na dukkan wata siffa fadilatin mai matsayi da daraja na'atin karima da kuma siffa na karamci da jama'atu saliha da mace ta gari duk wani siffa na daraja da matsayi da za a siffanta mace ta gari da shi to wannan aya ta kawo ba, fadallana hazan nan ta yadda za ku ga wannan ayan wannan nasi da muka karanta sai ya nuna shi mu, annasul karim wannan nasi mai karamci al-mubarak mai albarka ya nuna shi mu ala akan cewa annan zaujatan salihah lallai duk macen da za a ce mata mace ta gari iya ita ce macen da man jama'a bainar sifatai ne ta haɗa siffofi guda biyu ba za a ce ma mace ta gari ba sai ta haɗa siffofi guda biyu kamar yadda wannan gaba na aya ya nuna da. a sifatin hula sifa ta farko da za a fahimci haka shine ta ta'allaku bi silati haji rabbiha yana da alaka da alakanta haduwanta da mahaliccinta menene alakanta da Allah wasifatu saniya sannan siffan mace ta biyu ta gari ta ta'allaku tana yana da alaka ne bi silatiha bi ba'liha da alakanta da mijinta ma'anar ba'liha ya ce zaujiha shi ne mijinta ana gane mace ta gari ne idan alakanta da mijinta alaka ne mai kyau to a duniya tana da siffa mai kyau idan kuma alakanta da Allah yana da kyau to lahirarta ma ta gyaru malai ce amma silati haji rabbiha tafiya da kofi ɗaya bayan ɗaya yace kun ga dangane da maganar da muke na alaƙan mace da ubangijinta fa fi qaulihi ta'ala za mu fahimci ka ne in mun kalli wancan ayar da muka karanta gaban da a baya da Allah ya ce qanitatun wato tana da kankan da kai ga Allah malam yace wal qunut idan aka ce alkunu, qunut abinda ake nufi da shi huwa al-mudawamati ala ta'atillah shine tana da yawan dawama akan abin da Allah yake kuma kaman na na hafsa Allah ya kare da a gare ta tana mun karanta nan kuma ta bane bayanin sahabi yadda aka kashe mata yaya dan ta zo da gudu da rike ta har ture shi an an kashe wani ta ina an kashe mijin yake an kashe danki ta ina tambayar ku annabi kuna gaya mun yaya na a tafsiri sai da aka gaya mata a sallallahu alaihi yana nan jarai lafiya lafiya lokacin da ta samu nutsuwa kun ga wannan da'a ne ga Allah da soyayya ga manzon to haka na na Hafsa annabi sallallahu alaihi ya Allah ya kare ta a gare ta Ya yi nufin ya sake ta kuma ya kai ga sakin ta tun daga sama Allah ya aiko mala'ika Jibril ya sauko tun daga saman bakwai ya bi kwanta a nan sulasula aka ce da shi ka maida ta ɗakin daga cikin dalilan da yasa ko Allah ya ce ka maida ta ɗakin ta Allah ta'ala ya faɗi sifofin da yasa yake sanna na Hafsa yace innaha kanat qawwamu qawwamu eh. ba tarin da suna take da shi da gwalagwalai ba Allah ya ce Allah ya ce a gaya maka malaika jibril ce Allah ya ce a gaya maka ka maida ta ɗakin ta domin wallahi tana da yawan azumin nafila kuma tana yawan sallar da sannan kuma matar ka ce ta a gidan aljanna to ne qani ta dawwama kan yi ma Allah ta idan kana da ibada karka da ku ba ka da naira ku gane ko eh, kai ta tara ibada an ba ka da naira yi ta hakuri ka tara da istighfari ka tara sallah ka tara su, ka tara ka yi ta dai insha Allah za ka kama maki abu da za ka gani daga wurin Allah wal muhafazatu ala ibadati llahi aka ce mamace qanitatun yana nufin tana da dawwama akan yi ma a da kuma kiyaye bautan Allah sai ba ta barin sallah wuce tana kallon TV wal izamu bi ta'ati llahi da kuma luzumta tutur tsayuwa akan yi ma Allah ina wal inayatu bi fara'idil islam da kuma kulawa da wajiban musulunci wa wajibatin da wajiban abin da addini ce a yi ko a bari tana tsayawa a kansu wa adamu ihmaliha da kuma rashin yin sakaci da tozarta abinda addini da musulunci suka yi umarni a kan ba kullu zalika dukkan wannan abu da muka ambata dakhilun tahta qawlihi subhanahu wa ta'ala yana shiga karkashin faɗin Allah da yake qawli zatu tana da kankan da kai duk ya kunshi wannan abubuwa da muka yi bayani a su, aljanibul akhar bangare na biyu ko na nagartan mace malam yace fi qaulihi subhanahu wa ta'ala yana cikin faɗin Allah madaukaki da yake cewa hafizatu lil ghaibi tana tsare abin da ya koyi bima hafizallah da daga abin da Allah ya kiyaye me ake nufi da wannan gaba malam yace ai abin da ake nufi hafizatu lil زوجها hafizatu لحفظ حافظات zawjiha tana da kiyaye mijinta ba ta kallon miji da ɗin banda kaddara da zai kai na auren yanzu. ban taɓa sanin wani alheri tare da ni ba ni dai an daɗe ana cutar da ni ba ni na dai rako wasu gidan aure suna da wannan rashin wata na iya zagi kudin da aka rashin hada shi hajjin ta ke wata ta kwashe kayan albarkar ta daga bangar ba a nabi ta gara da shi ba a kai mata mutane ne masu rauni ko a lokacin da sallallahu alaihi wasallam sun ta yi masa haɓai abin da ba haka ba sahabbai suka rinka makan ana zaune a majalisi sai wata ta zo an mata targaɗe wata ta zo ta ce abin rudu-rudu a nan su lasu ga ƙara ya yawa mata na ta jeran yan zuwa gidan shi kawo ƙaran bige-bige an mamaki ana ta musu fanatishin saboda tsiwon su yi yawa annan sallallahu alaihi wa sallam ya zo masallaci ku karanta littafin ishratun nisa za ku gani ya zo masallaci ya ce ya ku maza ya tara su ya ce abinda kuke yi yawa kuna ta bubuge mata ma'ana kotu shari'ar mata yi yawa da dukan ce kuna dukan mata daga yau kan wanda ya sake dukan wata wanda ke imani da Allah kan ku ƙara dukan kuma kusan san sabai wallahi ba za su wallahi ko mutuwa za su ai mata na jin haka kawai suka ce alhamdulillah sai ka koma gida ka gaba a yi ba sai ina so ta ce ba a yi ba baki ba ta ce eh din ne ne a san akwai sabbin annabi ba yadda ke suka dinga sagalgale mu suka dinga ce ma mazaje kuma mazaje suka fara layin kawo kara Ba za Allah ka dai hana mu amma wallahi suna neman su gaba sun rinjaye ku ka ji wancan barnan da take fitacce ma sai ta buga su ta bar yara da yunwa sai kaza sai kaza ta san cewa wanda ba za ta amma yanzu ne magana sun ce ai in ka isa din annabi ya ce karata ba Allah sai da masallaci ya tara ma da ce to ya kuma ta ku ya yake so ku rinka musu bulala ma ba mai tarwa ba ya ka zauna lafiya an gane ko to kar ma Allah ya sa kai ga yin ba tashi ya kafara ga za a hankali tun da dabara ke ma suka yi maka wani yajin aiki sai ka ji abin su yi haƙƙi sauƙi hamun to ka ji ko an kun da kafara ku kuce ku je karatu za ba kafara ba za ku gane kuran mace ta gari tana tsara haƙƙin mijinta wa ha ba'an shi ma miji ne fil ghaibi abin da ya koyi wa kadhalika fi shahadati haka nan a sarrafa duk wata da ke tuna asirin mijinta ba mace ta gari tahfazuhu fi malihi a sarari da aka tatta tana tsare shi a dukiyarsa ba ta yadda haka kai da ita a cikin mijin wata hatta baka nake mota sai ta haɗa baki da ya tsawwala kuɗi ya ba ta na ta yi shi saboda ba ga tela ko ina da bako in ya zo ka dubu bakwai da kuma dubu hudu da ɗari biyar ka ɗauki biyar ka bar biyu zuba a dace da bai takalma a oh, wani oh. Ya gani ma shi duk kana da sanadiyar suna haka dokar ba za su yi tsananin da har mata su za su zamto haka kuma mata su tsoron haka wasu mazan ba su da shi su ji bai da shi kan da tsari sai yana da shi aka wani da shi ya ce ta ko gode ma Allah ya ce miki yau da shi miki gode a zauna lafiya ban da rikici ta fadu fi firashi tana tsare shi a shimfidansa ba ta kawo wani wannan kokancen barna ne ta hafazu fi haƙoƙi kuma tana tsare shi a cikin haƙoƙinsa ta hafazu fi wajibati tana kuma tsare shi akan abin da Allah ya wajabta mishi ne aikata wanda ba za ta zanto sanadiyan ya kaba ma Allah ba da Allah ya ce hafizatu lil ghaibi mai tsare abin da ya koyi shine ma'anan waɗannan ثم إن هذا الذي وقع منها من حفظ وبتوفيق الله سبحانه وتعالى thumma sannan ku sani ya ku yan uwa inna hadha alladhi waqa'a minha wannan abu da ya faru daga gare ta min hifzin na kiyaye wannan da tsaro da tsara sirri huwa bi tawfiqin ya dace ne da ya faru ne da dacewan Allah subhanahu wa ta'ala wa tafsirihi da kuma saukakawarsa Allah ka saukaka mana wa aunihi da taimakonsa Allah ka taimake mu wa tafsirihi da daidaitawar daidaitawarsa Allah ka daidaita mana al'amuran sai malai ce wani hada fada wannan ma kuka ga Allah da kansa ya ce su ji ghaibi ita ne mai tsara abin da ya boyu ne bima ba saboda tsare wanda Allah ya ce ai abin nufi annan amra wannan al'amari na zamantakewa na ibada laisa bi jadaratiha bai cancanta da ita ba wala bi ha? kuma bai dace da kwarewan mace ba wala bi fasnatiha kuma bai dace da kaifin hankalinta ba wala bi qiyasatiha bai dace da wayan mace ba a ce tana keta irin waɗancan abu da Allah ya ce a yi duk wanda za ta haka bata cancanta ba bata kware ba ba ta da kaifin hankali kuma ba ta da wayau duk wanda ta kasa tsara abu da Allah ya ce a tsari wa inna ma huwa bi tawfiqillah wannan dacewan da dacewan Allah ne kadai ya kiga kina yin haka da salka ki kasance mai yawan roƙon Allah subhanahu wataala wa tafsiruhu da daidaitawan Allah laha a gare ta wa tafsiruhu da kuma sauƙaƙe ba sai kin ganki a wannan yanayi to Allah ne ya dace da ki dan haka sai a tashi da gaske malai ce wa hada yuzakkiruna wannan shine yake tunatar da mu bima bima a shartu ilaihi qabla qalil zuwa ga abin da nayi nuni gare shi dan baya kadan aljabu anna salaha akan cewa shi nagarta sadada da dacewa kulluhu gaba ɗayan waɗannan bi illa suna faruwa ne da dacewan Allah wa tazkirihi da sauƙaƙewar sa aunihi da taimakon sa wa tazkirihu da kuma rangwantawar su yadkhulu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala yana shiga cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yake fani tatin mai kankan da kai zai shiga cikin ma'anar kankan da kai din nan hifdul mar'atil fara'idul islam mace ta tsare farillan musulunci mace ta tsare abubuwan da musulunci ya wajabta nasa to za a iya kiran ta qanita wa wajibatul da kuma abin da suke wajibai na addini kamar sanya hijabi da rashin fitar da ado da tsare dukkan mutunci da albasha وقد جاء في ma'ana nan ne, ko? hakika ya zo a bisa wannan ma'ana da muka fassara waɗannan ayoyi da su a hadithun wasu hadisai an nabi sallallahu alaihi daga mazalla Allah da aminci Allah tabbata a gare shi abinda malam ke nufi a nan shine wancan gaban aya da ya dauko ya fassara ta da waɗannan ma'anoni mace mai tsare abin da ya faku da alakar da ubangiji da da kaza yace wannan fassarar da muka mu ayoyi ba ba da bolan muka yi ba akwai hadisai da suka suka yi bayani suka karfafi wannan magana don haka ne zai kawo su don mu ƙara fahimtar gaban wancan ayoyi din ce min ha daga cikin waɗannan hadisai da za mu amfana da su ma rawahu ibn hibban shine hadisi na ibn hibban ya rawaito fi sahihi a cikin littafin sa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abi hurairah Allah ya kare da a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, Idan sallatin mar'atu kamsaha, idan mace ta sallaci sassoninta guda biyar na farilla, a subahi, a zubur, la'asar, magariba da isha'i, kika kiyaye wannan kika sallace su, wa samar shaharaha kuma mace ta watan watanta na Ramadana, abu nawa. Eh? biyu na nawa kenan na biyu wa hassanat farjaha kuma ta tsare al'aurar ta bace zina ba nawa uku wa sa'at ba'alaha kuma tema biyayya a cikin abin da yake ya dace da ai masa biyayya na shari'a da addini nawa kenan hudu to idan mace ce waɗannan abubuwa kudin Allah ya ce to ni kuma abin da zan mata shine دخلت من أي أبواب الجنة شاءت الله أكبر يا كما تقبل تقولي لو أنت إيه يا ما بقبل قولنا سلا بما نازل Allah ya ji kan mahaifa na yadda kuma da kulki da wayo amma karka sake kai mu wayo annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mace ta sallaci sallolin ta biyar na farilla ta azumci watan ramadana ta tsara farkin ta bace zina ba sai mamijin ta da'a a cikin abin da yake da'a ga Allah ne ba saban Allah ba to albishirin ta dakhalat min ayi abwabil jannati sha za ta shiga ta kofar da daga dama zuwa gidan aljanna sai ta zaɓi kofar da za ta shiga aljanna kuma ga maza ba mu da wannan na masu ihu cewa an sauya mata a jini to ga hadisin da muke da shi ba mu duk fafutukar da ake yi Ni kan ba aljanna ake nema ba inda ba yana nema aljanna ba wallahi bacci zan yi wahalar da ke ciki na wallahi bacci zan yi sai a zahar sai yasa gagarin nan kamar an yi shara a guje muke taka mota ba kowa ana taɓa jiya ana amma Allah da ra'ar kiyama za mu ce da ku salamun alaikum ko insha Allah aljanna ta samu da yardan Allah Allah ka sa ni abin da zai rushe ba wannan shine Allah sallallahu alaihi wasallam za a ciki ga aljanna da kofa da take daga za a ga yanga a wannan rana mata mata da freedom mata Usman ai wata ma sai ke kwalele ke yanga za a zo idiyar ana dai wallahi tallahi bai abin da zai kai ku aljanna duk wahalar da kuke gani a gidan nan kar ku damu kar ku damu ku yi abin da Allah yake ku yi hakuri ku yi hakuri ita aljanna gidan masu hakuri wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hawlin azim Allah ka samu da rawa malan yace wa rawal imam ahmad bi musnadihi imamu ahmad ya ruwaito a musnad din sa hadisi na 1661 min hadisi abdurrahman bin auf radiyallahu anhu daga hadisin abdurrahman dan auf Allah ya kare shi a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala wanda Allah tsira da aminci a gare shi ya ce kun ga wata riwaya duk abu ɗaya zai faɗa amma ya nuna ma ba sosai annabi ya faɗi wannan magana saboda yadda abin ke da girma kuma da muhimmanci a gare mu wanda Allah sallallahu alaihi idan mace ta sallaci sallolinta biyar na farilla wa tsamar shahraha ta azurci watanta na ramadana wa farjaha kuma ta tsara al'auranta ba ta zina ba wa ata'at zawjaha kun ga ma'anan ba a sannan ta mijinta biyayya a cikin abin da Allah yake so ya da shi qila za a kira ta kira na kasaita a ranar alkiyama sai hajiya wanci da su da auto <laughs> kaji san hausa za a kira ku nan kiyama ya ke wanda da sunan ki mafi daɗi a duniya da sunan mahaifin ya za a kira a lahira ana kiran mutum ne da sa mafi daɗi na gidan duniya da na iyayensa wance ɗan wance haka za a kira ki ijanin sunan ce ila laha za a kira ta a ce da ita udukulil janna zo ta so wahala ta kare ba ku la ta fiha wani wala ta'ala bakin ciki ma ba za ki ƙara yi ba ba ki ba damuwa ballanta na talauci da wata damuwa kadai ba ki ƙara yi a ce udkhilil janna zo ki shiga aljanna min ayi abwabil janna shi na duk kofar da kin ga dama zaba Allah ne a baki yau ranar ki

lil mar'atil muslima ga dukkan mace da take cikin musulunci albishiri bi hada al maw'ud al da wannan alkawari na karamci da Allah ya yi duk musulma mata shiga wannan duk mace musulma kai wallahi ko ji na ma da mu maza ne a kai haka ji da wannan alkawari mai faranta rai ni ma ta wata da wannan alkawari na karamci da aka yi wal amin da kuma falala ne gamewa da Allah ya fada kamar miyan falala wal khairu alladhi Allah subhanahu wa bihi kuma ma dalla mara balale da alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya miki alkawarinsa ki duba ba ki gani ya ke yar uwa a'malul arba'a ayyuka ne fakatar kwara hudu ko yawan yatsun hannunki ba kai ba ta uddu hal mar'atu ala asabi yad wahida wanda zaki iya kirga su ma kawai a yatsun ki bandodin ki biyar azumin ki na ramadan biyayya ga mijinki tsare farti ba su dina ga su nan kin kirga su amma ko malaka ce sanadiyar za mu kirga su da hannunki walaita ala asabi ilyadaini ba ma sai kin hada duka hannuwan ki biyu kin kirga su ba a'malun arba'a ayyuka ne kasan malan na ta tara jinjina kai Allah Allah ne kaji Allah mun gode maka da kai ne hannu kun fahimta ba wani gasar da kai Allah wallahi ba ka da wani gasar da kai Allah shi yasa duk wanda take tsammanin zai fita kai a rufi fiye da Allah ka yaudari kanka ka tantantar da kanka sannan duk wanda kake tsammanin zai ba alkhairi fiye da Allah ka ga zuwa ya yana da hukuba da azaba wallahi kuma ba wanda ya shi hukuba da tantana azaba ya kowa amma kuma rahmatu kuwa ya aka kashe. ya fi kowa iya kyauta da karama ya fi kowa kyauta shi ne ba wanda za ka saba mai kuma ya karbe ko iyaye suna korar ƴaƴansu daga gidajen na san mutumin da aka je aka kashe ɗanshi, aka kawo gawa ya ce a fitar mun da gawar shi da gida kuma ɗan sa ne ko da gawar jama'a sai suka yi ba san jana'i amma wallahi Allah ba zai maka Allah ba zai maka ba ka dawo wallahi ya fara mutane ibadi wa ya amfani kun ga wallahi zaman lafiyar ku lallaba Allah shi sa a babu husnul zanni billah babu kyautata sun san dole kai biyun nan ka ji tsoron azaba kuma ka san wallahi za iya maka azaba da saba waye ne ya Allah ya ma ya azabtar da dan annabi kun gani dan annabi ya azabtar da matan annabawa ba ma kaman annabawa manzanni ko وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya ce za da shi wakilar gulan na rama ku shiga wuta tare da masu shiga zaman ku da annabawa ba abin da ya tsina nan kun ga wannan tare da haka ku ba ku gani rahamar da kuma ke son kowa cikin su wanda ya fi kowa ba a Allah ka sa mu dace dan falai wanda yake cewa ayyuka ne guda hudu idan hafazat alaiha idan mace ta tsare su yuqalu laha yawm al-qiyamah za a ce da ita ran al-qiyamah ودخول الجنة من أي أبوابها شئت شكاكدا الجنة تدكا قوفا لكي كسوف قال يجي أليس حقيقا بالمرأة الناصحة لنفسها أن تعنى بهذه أليس حقيقا أشياء زبي داشيبا بالمرأة الناصحة كما تنفكي سيجد هو لنفسها كفتها أشياء زبي داشي كما تنفكي سيجارك أنت تنفكي أن تعنى بهذه الأوصاف لتكيا يوانا تنزف في ذات عن بسيطة أسوانا حديثي وأن تهتم بهذه الخلال كما أشيء بذاتي كما تنزك يقول تجاهلون تذكر الجنة با أشيء سنة تحكم سنة بعد متمتي بهذه الخلال كوانا نتجهدون بلا قيدة مكترة حديثي وأن تواظب على أداء هذه الأعمال kuma ashe bai dace a gare ta an tuwa ba da ta dore ala aba'i hadhihi al-a'mal akan ganin ta sauke waɗannan ayyuka ba ibn hali salatiha hadisin bana magana ne akan kiyaye sallah menene kiyaye sallah yi akan lokaci yadda annabi ya koyar eh, yi akan lokaci yadda annabi ya koya. yakin wannan kin sauke nauyin farko wa hibbi hali siyamiha da tsara azuminta na ramadana na wajibai da ni da nafis tsara azumi duk kun sha karatu a kan ko banda zagi duk ma dai an gama abin da ya faru ya faru za ka ga sun shawwal din ki dora a kan cike waɗancan. wa hibbu hali a da tsare al'aurata ba tare da da yin zina ba wala mu ba taqrabu fawahi ba zahara minha wala kuma ma bafa duk abin da zai kai ga alfata ki ko ta magana ko ta yi. wa hibbi halin haƙoƙi zaujiha da kuma tsarewarta na haƙoƙin miji karki koma walbani walbaka walhana ni walƙeme ne a'a yi abin da Allah yake ko ba ki samun naki haƙoƙin duka dan son da shiga aljanna ke ki na magana ka zan maimaita don so ta gara wa wannan magana ina so ta rinka juyawa ko shi zai baki haƙoƙin ki duka ke ki na nashi duka ko don son ki shiga aljanna ta kofar da kika gada ku ji wannan magana ko shi zai ki haƙoƙin ki duka ke ki na nashi duka ko don son ki shiga aljanna ta kofar da kika gada ba ku rika wannan formula zai ce ba ke saboda ba yadda za a iya ki hakokin ki gaba ɗaya ba ko yana so ba lallai ya kiya ba ballan kana wasu yanzu suna da halin da kuma sai Allah kar karki kalli shi ne yake ke ki kalli da kike nema wa dan Allah kun fahimta kun fahimta wannan shi ne ko ne eh ina so ku rike wannan na ka'ida ne da za ka taimake ku kwarai da gaske na san shi kuma ina maimaitawa ne saboda na sai ina da wahala ina da wahala magana ta gaskiya bai da sauki magana ta gaskiya bai da sauki yana da wuya ina san to amma ina tunatar da ku hadisa na sallallahu da ke cewa ala inna sil'ata Allahi ghaliya ala inna sil'ata Allahi janna ku tsaya ku ga hajar Allah tana da tsada ba da arhakin janna ana sayan hajar Allah da wahala da rashi da hakuri da rashin bacci da wasan da rasa ido da hakuri da babu da jin babu daɗi da a zage ka za a yi ma sharri da cutar da kai duk da su ake tarkatawa ta kaji aljanna kawai abin so biyu ne na farko yi domin Allah karka yi da wani na biyu yi haƙuri har sai ka haɗu da Allah bisa shirya Allah ba mun fahimci wannan magana yana da muhimmanci waɗannan kalmomin suna raya zukata kuma wallahi dole ne mu gaya masu nan. dan suna da wahala don wahala suna da wahala amma ku sani duk ƙarshen wahala shi ne ki samu aljanna daga ranka Allah ya tsare ki wallahi kin gama wallahi kin gama Allah kai mana gani to ne ma ya kawo yake faɗan wannan yake cewa ta tsara sallar ta tsara azumi ta tsara farkinta kuma ta tsare haƙoƙin mijinta wannan duk abin da aka ce ku yi ba don tora muku nauyi ne ko ba a kanku ba a'a malaki da ta nada hazal wa'adu mubarak dan ta samu wannan alkawarin Allah din ne albarka menene albarka na faɗa muku aka ce albaraka shine a baka alkhairi mai yawa kuma alkhairin kar ya kare ka kare duk wanda yace Allah ya biki albarka yana nufin Allah ya baki alkhairi mai yawan gaske kuma kar a zo wata rana a ga ya ragu ko ya kare sai dai ya ta hawaye ta hawa ni ma na ce Allah ya muku albarka kun san me yasa na faɗa haka dan ni ma mala'ika ya ce <laughs> duk wanda kai ma addu'a mala'ika na ce maka kai ma kana da fatan to don haka malam ya ce kar wannan duk abin da za ki don ki samu wannan alƙawarin ne mai albarka wal khairul amin kuma ki samu alkhairi ne ganewa? a duniya zaki mutunci in kina da wannan sifofin fa yuqalu la hayyul qiyamah ta yadda ran alqiyama za a ce da ita udkhulil jannati min ayi abwabi jannati shiga aljanna ta kofar da kika so malam na ka mai ta magana saboda ta girmama duk abin da zai kai ka aljanna ba karamin al'amari ba malai sai a gaba ce inna asasar sala lallai tushen nagarta Silmar mar'ati a cikin rayuwar mace shine salahuha ma'a rabbiha ya zanto tana da nagarta tsakaninta da ubangijinta wa bi husni kuma ya zanto tana da kyautata yi masa biyayya wa husnu taqarrubu ilayhi kuma tana da kyautata neman kusanci zuwa ga Allah duk abin da zai kusanta ki da Allah ki kuna da kwaran dabino kuna sadaka ne da abin da amma ne sai ke samu na na Aisha radiyallahu anha take cewa ina zaune a gidana wata mata ta shigo gida da ƴaƴanta yara guda biyu ƴan kanana a tare da ita suna kuka saboda yunwa ta zo ta roƙe ni in ba ta wani abin da za su ci ita da ƴaƴanta ta ce na bincike gidan nan gaba ɗaya ni ma ba abin da muka mallaka in ban da wani busasshen dabino guda ɗaya da ya rage a gida ta ce saboda tausayi na ɗan kowannan dabinon guda ɗaya rak na ɗauka na ba wannan mata ta ce ina ba ta wallahi ba ta kai cikin ta ba sai na ga ta tsaga dabinon nan biyu ta miƙa ma wanda yarinyar ɗaya wacce yarinyar guda ɗaya suna mamula suna da a ta ce ba a sai da mamaki wannan abin daure ba ta ce bayan ta fita a nan sallallahu alaihi wa sallam ya shigo ta ce sai da kaina na ba a nan sallallahu labari saboda abin ya girmama a zuciya shi ne a nan sallallahu da ita kina mamakin tausayinta da juriyarta da taimakonta ga yaranta ta ce kwarai da gaske ta ce to bari ki wanda Allah ya ba shi ta mata guda biyu da su nauyin sai ya haƙuri da su da auren da su laifin waɗannan ya'ya su za su kai shi a ranar duniya kuma ya'ya mata kadai ce ban da ba kun shi ma daraja ne na ya'ya mata ne annabi ba su kun ga wannan ba ƙaramin abu ba shine a samu kyakkyawan alaƙa da kusanci wa mawazibati ala ibadati da kuma dorewa akan bautan Allah fa inna hadha salah domin wannan nagartan wa tilkan istiqama da waccan tsayuwan akan addini هي سر سعادتها لكن سر مكتشف ربوتا لياوة الدنيا للآخرة إن لكن الركات ما يكون حديني والله ولي ولا قد يعتبر وسر فلاحها كما شيني سر ربوتا لنصاب الخير الذي صدت الشر شيني الفلاح وسر توفيقها كما شيني سر الداجة والتفي حياتها أرأي وجه كل حاجة بأي رأي وجه بما في ذلك من حياتها الزوجية نرجع منك حكى نرى يوانتنا أولي wa salati auladina idan ma mace na so ƴaƴanta su zama nagari ta fara zama nagari ita kanta mala ya faɗa mata a baya wa zuriyati ha haka nan zuriyata za su nagarta idan ta zama ta gari wa aishu ha haka nan rayuwanta al'aishul mubarak alhali zai zanto rayuwa ne mai albarka mai daɗi imala a gabe ce wani ada wannan ne ma ya sanya kana muta akidan abu ne mai karfi alaman arada da nafsi alkhair da dukkan mutum da ke san kansa alkhairi wa muta'akkidan kuma abu ne mai karfi alal awliya akan wanda suke majibinta al'umur al'amura allazina yuhibbuna li banatihim irin mutanen da suke san ƴaƴan mata alkhair su zama ƴaƴan su mata sun samu alkhairi abu ne mai karfi ake ake karfafa adina sha'ahunna ala sala su zo da waɗannan ƴaƴan nasu akan nagarta su musu tarbiya su taso akan nagarta wal istiqamati da tsayuwa akan addini wal muhafazati ala ibadati kuma su musu tarbiya su taso akan kiyaye bauta wal inayat da kuma ba da cikakkiyar kulawa bi fara'id islam ga farillan musulunci wala siyama an salawatil khams babu ma kamar salloli biyar da muka ji a hadisin da muka karanta wa siyamu shahr ramadan da fara koya musu azumtan watan ramadan daidai gwargwado ba tare da matsi ba wal da kuma koyar da su su nisanci an kulli ma yu'athiru fi aifatil mar'a akan duk wani abu da ke tasiri wurin keta kamewa da tarbiya da mutuncin kiyama ce wa sharafiha da matsayinta da darajar kamar nisan da yara da ni zama akan cinyar maza yara mata tun suna kanana a koya musu wannan kan su rinka yawan sun zo su zauna a kan cinyar ɗa namiji ko su gida a cikin ko su kaza ko maza su rinka ce ma wacce mata ta kaza da sauran tun yanzu kana jefa musu tunanin da ba na matsayinsu su ne ba bai ma kamata su na wannan wurin kai ina fata mun fahimci magana to duk irin waɗannan waɗannan abubuwan ko kuma mace ‘ya'yanta na ɗaki da cire kaya za ta je wanka tana fitar da abin da yake nan tsarai duk ba a bukatar wannan za ta ga halitta ya ta babban da nata duk fara sa ta tunanin me ya faru me yasa kaza ina fata an fahimci waɗannan duk suna ciki kamar azumi ku duba iyayenmu na da in mace tana cikin lalurar da za ta sha azumi ba ta ci abinci gaban yara koyewa take yi amma yanzu kuma wani cikin samun indomin nan an yau ban azumi zo mu da ke da su ina nuna musu azumi ba wani abin damuwa ba ne ina fata mun fahimci wannan ko shi ne abin da malam ke nufi a taso da su akan kamewa na mutunci na san wata yarinya a garin Zariya ya kamata su ne kuwa ta yan karamar yarinya ne malamin mu malam Musa Sahari ɗalibin malam marigayi malam awal albari Zariya ina maka sanadiyya da fada dan uwana ne malam Musa Sahari muna da alaka da shi ta wurin mahaifi akwai wata mata yan gidan in ta zo za ta fita tana da yarinya karama duk in za ta fita je unguwa da ba zai yi wuta je da yarinya ba sai ta zo da yarinya sai ta ajiye ta a majalisi kusa da malam musa sahabi sai ta kun fahimci magana to shi malam Musa na karatu ya san mahaifiyar ba ta da ba ba yarinya ta ba in tana wasa ta zo tana nutsuwa tana jin karatun da yake kuma karama yarinya ce wallahi sai aka wayi gari na farko dai ba ka isa ka fito da ita gida ba hijabi a cikin ta ba ita ka gama ci mata mutunci a cikin wallahi yarinyar nan kuka za ka rinka maka. dirshan ba za a fita da ita ba hijabi ba kuma hijabin nan sai ya kai kasa bata kauce shekara hudu da haihuwa ba sannan na biyu duk saurin da ake za a je makaranta da safe wasu manya na wanka a bayi za a je aiki irin a yi ma yaro wanka a dan baranda din nan a'a ba da ita ba in kuwa kai mata haka to rana an ji mata mutunci da har a kai ta makaranta tana wuce kun fahimci kun fahimci wannan Ko shi ne irin abin da malam ke nufi a nan a taso da yara da irin haka wa huwa ma jaa bayanuhu fi hadha alhadith wannan kuma abin da muke faɗa shine abin da yazo bayanin sa a cikin wannan hadisin da muka wuce baya kaɗan bi qawlihi inda Allah subhanahu wa yake cewa wa hadidat far wa had wa ta tsare al'aurata wa hifz al li amrun mace ta tsare al'aurata wannan wani al'amari ne ya tafallabu minha wanda ake neman sa wa min waliyi amriha kuma ake nema daga wani majibincin al'amarin ta sajjal manasik ya zanko ya toshe duk wani windo wal da duk wata hanya allati yakunu bi al fasad wanda sanadiyan ta barna zai iya shiga cikin gida ko ya shiga cikin ƴaƴa da zuriya daga kuna rubutu ina ba na sauri ko ban sauri da yawa ko kuna ganewa kun da mun gane muku tambaye ni dan ina girmama gane rubutu a abin nan ina fatan kuma ku koyar da wani in na mutu lada ya je insha Allah wa yahsilu min khilali hashar kuma dama ne a toshe duk wani windo wanda sanadiyarsa sharri zai riski wannan tsiyamace din wata ta da'a min jihad al'asar kuma dama a toshe duk wani kofa wanda sanadiyarsa zai rinka wato za'a a gayyato barna na zunubi da sabon Allah wal iyazu billahi malai sai muna neman tsarin Allah daga azarke wa waɗannan abubuwa da muka faɗa muna to sai malam ya ce fa hada mablabun azim wannan wani abun nema ne mai girma ya koyan uwa musulmi yambari wanda kuma ya dace alaman aradat li nafsiha ga dukkan mace da ta nufin makanta alkhair ta nufin alkhairi an kuna sha'a nafsaha alaihi ya zanto ta tazo da kanta nema kanta tarbiyyar da ta tashi akan waɗannan abubuwa da to hafizu ala ma'adillah sai kokarin kiyaye dokokin Allah wa ibadatillahi da bautar Allah wa taqarrub ilayhi da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bima yufi ta hanyar aikata abin da zai yarda da Allah min sadidil aqwal kama tun daga maganganu wanda suka dace daidaitattu ki faɗi magana madaidaiciya ki faɗi magana da ba ta dace ki ƙarya ki ɓata kasuwan wata don ki daki kasuwar ki raba tsakanin wasu ki annabi manci ki ɗauki magana wata ki kai mota don haɗa fitina wannan duk aikin harshe ne Kar ki batsa ki zagi duk in kina wannan harshen ki bari iya karanta qur'ani saboda kazanta da tsafta ba sa zama wuri daya an gane ku karki wannan annabi sallallahu alaihi yana cewa shin akwai abu da ke kifa mutane akan fuskar su a kifa mutum akan fuskar shi a jaji zuwa gidan wuta a alkiyama kamar abin da harkar da yake girgo masa babu abin da ke sa ran alkiyama ku ga mutum maimakon ya tafiya da kafa an buga fuskarsa a ƙasa an kama kafafuwansa ana jan fuskarsa a kan kasa za a kai shi a jefa shi a wutar jahannama ba wanda za ku ana ba ka sai wanda harshen shi yake zo shi ai karuwaci a gaban ki ne karuwaci ko da ita yi munafuka ce riya take yi kin dai ka ta kin tabbatar ai barauniya ce kayan ki ta kin kama ta su ne barayin gwamnati wa gaya ne wa gaya ne in ma barayin da ke zaki musu isabi ko Allah ina ruwanki kina kyamata su ki kyale su mana amma ba ki da dalili ina ruwanka da mutum idan kana so ka rasa zaman lafiya ka koma kallon rayuwar mutane kamar da ayyukan za ka rasa zaman zaman lafiya a duniya kuma za ka ɓata ma kanka lokaci ba inda za ka je ku kyala mutane da mahalicci Allah ya halicci mutane ke tsakanin in kun ga alamar barna abu biyu gare ku kira mutane kira wanda ta da wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati al hasana ku yi nasiha ku karantar ku wa'azi ku fadakar ku fadi babu kyau ba tare da kama sunan wani mutum ku aibata ku yi bayani yadda Allah ya ku tsoratar ku kawo wuta ku nuna ma mutane gida sannan ku koma baya ku Allah ya shirya da ku da waɗanda suke aiki gama na amma hukunta mutane wanda ba su ba kai ma hukunta ka ba za ka kai labari ba wannan shi ne ma ce min sadidil aqwal daga abin da ya shafi maganganun mana kisa ko ga na gaya muku ana kifa mutane a kai da yama saboda abin da harshen suke girman musu to in kuma kun kalli yan bangaren mai faranta rai shi ne idan mutum ya fata magana madaidaiciya Allah na sa ya zama nagari ko abubuwa su yi ma mutum kuncin yana faɗin gaskiya Allah zai warware sannan Allah zai gafarta laifukan da kika yi Allah ta'ala ce ya yi lalina amanu taqullaha wa qulu qawlan madaidaici kuma ni magana madaidaiciya in kun yi haka me zai faru yuslih lakum a'malakum ayyukan ku za su yi wa yaghfir lakum dhunubakum sannan a nan duniya ne za ku samu ayyuka masu kyau ku ji dadin ta sannan ran haduwan ku da shi wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunuban ku duk sanadiyyar me ai magana mai daɗi da ku faɗa madaidaiciya wanda ta dace kenan kun ga kiciyar ta shine wancan magana mara kyau in kuma kai magana mai kyau ga aljanna tana jira malaika wannan yace wa salahil a'mal da kyatta ayyuka yana ishara zuwa ga wancan ayat da na karanta yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum thumma idza manna Allahu 'alayka bil ufqil karim sannan idan Allah ya mata baiwa da gata da kyauta da tsara na karanci, shine miji al-ufqi ai miji shine tsaran tunda duk duk shekaranka duk shekaranka 70 ka aure wanda ya sha takwas ta zama kawarka da ita ma shekarar ka saba'in ko ba haka ba sai kuma shekarar ka sha takwas in ta ce za a yi nanin je dole kai nanin je da kai kace ka ji ka gani ko ba haka ba in ta zira kuruciya ta ce yau tuwon kasa za ka taya shi ke nan sai ka cire babban shi kan kusurka tuwon kasa in ka gama ka shi kai wanka ka fito ka lokacin inna alhamdulillah in malami ne kai ko kuma gwamna ne ka nuna ka ce to za mu turo fataken dare za ku sani kai jan wuya amma kuma a gida ka yi wasan kaza ka daga daga yarinya da kafa kana nan je da ita haka wuya shi ne yanda dama wai da ka tausaya mu da ka taura a wuya tausaya mata da kawo su ma zai kyau kwarai da Allah ya taimake mu Allah kuma ya mutu a gabanin mu albarka karfe nawa ne za mu yallace a karatu eh to kun san shawara ta mu samu gaba nan ne na farko sai ne wani laifi ko minti ashirin saboda mu dan samu mu rage ko ko mu tsaya nan gobe mu ci gaba kar wasu su rasa da yawa sun makan su to mala yace thumma idza manna Allahu alaiha bil kufil karim sannan idan Allah ya ma mace kyauta da baiwa da samun tsara shine sa'a mai karamci wa zawjil munasibu alaiha shine wato idan ko ta samu miji wanda ya dace da ita idan Allah ya miki wannan baiwan ya dace a kanki an tattaqi Allah fihi bi tsoron Allah kan wannan mijin da Allah ya baki min awwalin zawaji tun daga farkon auren da zaki saukin an wancin nan an goba ka laifi amma ya baki ne dan a fara munafiki munafuka ko ba ai munafiki munafuka ba fara to ni dai kai hankali da mutum a dakin amma da ana su a gane ne baka dawo ba me kake ne shi ba abinci na zai huce Su ba ta kai ake ba ka dama yin ta kashe ka sai an fara gas ba ya kare baka zo kai rijiyar an shiga matsala da zarta Allah ya muku albarka wa fi bidayatihi sannan kuma ya su har a farkon aure ne wa hada yastawjibu an nunabbiha ila mas'alati a wannan gaban ne yake wajabta da mu fadakar akan wata matsala asbaha al fiha wanda aka wayi gari akwai kuskure a cikin wannan matsala din sha'i'an wannan kuskuren yana yaduwa kwarai da gaske wal khalal fiha mutakathiran sannan sakaci da aka samu a wannan bangaren abin da zamu fadakar yana da yawan gaske ala ku saurara wahiya abin nake so muku magana fadakar da ku akan sa shine al-israf al-mubazzaranci wal da kuma alfahari. allazi yakunu fi lailatil zawaj wanda ake yin sa a daren angwanci wannan ko ya kamata zo a daren ne an gane ko insha Allah ina ga mun samu hawa daya abin da zai fi ne ya hakuri mu tuya mu kara wani minti 20 a daren ne tabbas dan mu samu mu dan rage in ba haka ba kwana uku mu rabu da gaba mun gama darasi na bakwai za mu tuya mu shiga na tabbas insha Allah ta'ala na'am wata kafirar wanda yake yawaita zan ta gaba